suna na hajiya hafsatu bukar idai midwife nake ma amma ba ta gargajiya ba na sha ganin mutuwa mata bayan sun haihu ya aka yi allah sarki ta haihu lahiya lo amma jini ya buke ta tara su mun sha gani ga yan uwa asibitoci da cikin jama'a saboda haka zuwa wannan magani wannan intervention da aka zo da shi gaskiya shi na da muhimmanci kungiyar gargashin jagorancin Dr. Nosa Orobaton ta ce kimanin kashi biyar cikin 100 na mata suke haihuwa a gidajensu a Najeriya maimakon zuwa asibiti. da aka suka bullo da dabarar amfani da ƙwayoyin magungunan chlorhexidine da kuma misoprostol don kaucewa hatsarin hana shigar cuta cibiyar jariri da zubar da jini ga uwa wanda yake haddasa mutuwar mace nan take. Tun bayan da aka fara kaddamar da waɗannan magunguna a watan Oktobar shekara ta da goma sha biyu a wani taron bita da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a nan Abuja, jihar Sokoto na kan gaba wajen kaddamar da wannan shiri na amfani da magunguna. As government, we have a responsibility Ƙaramin ministan lafiya Dr. Ali Fati ta bakin Dr. Ugo Okoli wacce ta wakilce shi a taron ke cewa lakin gwamnati ne tabbatar da ingantar lafiyar mata masu juna biyu Da haka ina kira ga sauran gwamnatocin jihohi da su yi koyi da jihar Sokoto wajen rage mutuwar mata yayin haihuwa a jihohinsu. Sarkin Gagi Alhaji Umar Jabbi ya tabbatar da tasirin kwayar maganin misoprostol. Inda matsalar zuba jini ta da yarda Allah wannan magani idan mace ta sha shi ina kyautar in Allah ya so jini ba samu ana kauce zuba jini sai dai wani abu wanda ikon Allah da Allah ya ko amma zubar jini an sha Allah aka na magani an ƙara zubar jini kuma duk mata suna nan suna aiki da shi mazajen su na sowa da kansu ma amma ina son ka samu lokaci ka zo inda kasashen mu da inda aka aiki ka yi hira kuma da jama'a su ku ji ra'ayin su kada zan mu shugabanni muna haɗin dumi ina a jama'a su ku a hira da su a ji su komi a ya son ka san maganin ya aka samu nasara akan shi Dr. Ibrahim Kabo Alhassan ne likitan da ya jawabi ta hanyar nuna majigi a zauren taron. Wannan magani wanda mace take sha idan ta haihu, ba za a sha shi ba har sai an samu wani horo na musamman kan yadda za a sha shi, lokacin da za a sha shi, ya za a sha shi, guda nawa za a sha shi, kuma me za a gani bayan an sha shi. Shansa ba bisa ka'ida ba ko kuma idan ya zamanto mace ta shashi da kuma wani jaririn a ciki saboda ana samun yan biyu wata ma tana iya samun yan uku to idan na farko ya fito ba a so a sha har sai na biyu da na uku sun fito in har ya zamanto cewa akwai amma idan babu to idan na farko din nan ya fito aka tabbatar da cewa babu wani jaririn a ciki to a wannan ne za ta haɗi wannan magani kwaya uku kungiyar dai ta raba kyautar kwayan maganin misoprostol ga mahalarta taron don gabatar da ita ga dangi musamman ma a yankunan karkara da ba sa zaune kusa da wata cibiyar magani.